Allah ya taimake ka dai. Ya gari. Ina gajiya. Ma'adalla. Lafiya ka lafiya. Ah. Ku kawo haraji. Ban gane haraji ba. Baka ba a baka san ma ku kawo haraji ba. Dubu kai kai naka. Duk ko da aka yi baka ba. Duk ne rai sai ya biya haraji a garin nan. Kai naka. Yanzu tare ka naira dubu talatin ce harajin ka. Matar ka kuma ta naira dubu talatin da biyar ce in ka haɗa naira dubu casa'in kenan. Na ce ran kai da ni Allah bai hore min kudin dubu casa'in ba. Ba kake tare da ita? Mm. Kai nan. Ye? Eh, Allah bai hore ka nemo Allah bai hore ma ba kake da aure? Ba ka zaki matar ka ma aure. Ku ji tsoron Allah azzulmu zulmatin yawmal qiyamati. Kai ba zalunci dubu ne rana. Matata. Matata wai. Allah ya lalata zuri'arka. Allah dan girman Allah dan sunan Allah dan sunayenka ya Allah kyawawa da sufofin ka tsarkaka La ilaha illallah Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Me gida lafiya? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Me gida ka ta kare lafiya? Yau zalati ta kare ne ba hai mutun ya mutu ba. ai so ake cika da shi hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mula wa ni'mal nasir wannan kitabuwa ne hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir ni'mal maula wa ni'mal nasir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kai wannan gaban arne sai ya ji ya faɗi ras mai dan karamin addini ma sai ya ji gaban sa ya fadi. da ka faɗi haka hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Mai gida lafiya me faru? Ina wani yarinya? Tana ciki. Kira ta. Rabe dai. Fito. Zaki ja mai ko? To alamar raba na riga na yi abu ni Allah ya nuna mu. Al'amura sun tukuyi sun cabu. na ga a mafarki an nuna min ban ban in ban aure da ke ba zan rasa kujera ta to ko gwaran ba da ki tabbas kin ji abin da mai gari ya faɗa ko ko baki ji ba babban gora ya faɗa ya ce zai aure da ki kuma ki zaɓi cancanta ki ga na gida me abin yi kina jin sa ba kina zan rasa kujera ta ne ya ga jarumai nan ko kyakkyawa iri naki aura mai dan hanci gaskiya ni dai baba ni duk garin nan ni ban ga wanda ya mun ba gaskiya ni dai yanzu ki te ki dai wa zuciyar zuciyar ki salama ki dube ni ki damun da kimata ki faɗi wanda kike so ki rufa idan ki koma waye ni dai gaskiya ko baba na ji magana amma da sharadi gaskiya sai dai idan za ku samo min mara tabo idan kuka samo min na amince zan yi aure gaskiya tun da ke baki da shi mara tabo mara tabo To Yanzu ke wani hanya kin kin kike ki jefa na halaka. Ki fito da wanda kike so waye ba kuma in Allah ya baka lafiya ya baka rai da lafiya ya ce kai za ka yi Za ka yi uh, Za ka waye za ka kuje za ka yi za ka za ka yi kai da waye wani kike. kike da Allah ki sa salama a zuciyarki ni dai gaskiya ni dai baba ni yanzu wallahi in ba auren dole za ka mun ba ni wallahi ba zan aure ba sai ba <laughs> ta to me abin kuka kuma da Allah ki dan rarrahe ta ni barin je lallashe ta to sarkin bada na'am Allah baka wale a ah, waziri na'am Allah baka wale laya kan a saka ta kawai a bawa yara sa Allah ne gida me kake nufi canja ki za a yi canja ki za a yi ake canza kuɗi ma ake canja mota a canja gida mutum ya canja iya ƙauye ya kuma duk ba za canja ba ko an gaya miki da aure ki hasaki mutum to wata ina ruwan kenan ma shi kenan gama a kasuwar da zai kama ni hmm. ba zancen kame ba ne an dai ki dai lalahe ta kafin ki lalahe ta ne kuma zan caza zuciya ta gani tafiya za ki yi ko kuma zauna za ki yi. Ata ta mere me rage tunda ka fara kama kame me rage in tafi man abuna sai ne. Kowai gida. Ko da kima. canzawa za a yi kuma a bar wa yaran karasa. To yaran karasa sai karasa gaba ɗaya ai menene mai gida bari da kwata kalma na da yan karasa. A'a babai ke ke ke ba yanzu ba kar kuma asarar ta yi wa da makaroni ba rawani babu yarinya babu babu mata. Mm. Allah can sai na canza. To to to sai na canza.